اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اها هذا مكا يا با akwai matsala in shayi ba na sani ba gulob ba ne a gashi haske ba inna alhamdulillah na hamaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina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 وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى وتقى العفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى وتقى العفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين yau muna da sha bakwai ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wadda ya daidai da sha takwas ga watan hudu meladiya shekara ta 2022 jiya mun kwana nufta ta 21 na jin akanta za mu tashi shigaba malam ominu bi anna lillahi kadaman a'udhu billahi min shaitanir rajim قال المصنف حفظه الله أؤمن بأن لله قدما تليق بذاته وزلاله بلا كيف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا أقول قدمه كقدمي كما تقول المشبهة المجسمة المبتدعة نعم na yarda cewa Allah yana da digadigai wadda suka dace da zatinsa da girmansa ba tare da faɗan yadda digadigensa suke ba ba tare da musulta tasu da wani abu ba ko da diga-digan wani halitta ba ko kamanta su da ainihin daga digen wani abin halitta ba ba kuma tare da lalata ita wannan sufa ɗin ba ba kuma zan ce digadigen Allah kamar digadigai na ba ko na wani kamar yadda 'yan bidi'a mushaddiha mujassima suke faɗa daliluhu min as-sunnah daliluhu min as-sunnah عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي sallallahu الله wa sallam. لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قط قط وعزتك ويزوى بعضها إلى بعض متفق عليه وانا حديثي يا رجايا زباتا بهاري ده مسلم سكر ويتوشي wanda manzo Allah ce wutan jahannama ba za ta gushe ba ana lafta mata kaya tana cewa shin akwai ƙari ne akwai ƙari ne ba za ta daina haka ba sai Allah madaukakin sarki ya ɗora digadigansa a kanta za ta dinga ƙara tana dinga ƙara eh, har sai sashen ta ya shiga cikin sashi wato sashi ya narke cikin sashi na'am wani hadisi ya tabbatar da Allah yana da digadigai shigaba وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجت النار والجنة فقالت هذه يدخلني الجبارون نعم والمتكبرون نعم وقال بهذه يدخلني الضعفاء والمساكين نعم فقال الله عز وجل لهذه نعم أنت عذابي أعذب بك من أشاء نعم وربما قال أصيب بك من أشاء وقال لهذه أنت رحمتي أرحم بك من أشاء نعم ولكل واحدة منكما ملؤها رواه مسلم نعم wani hadisi kamar yadda aka ji an karbo da abu hurairar Allah kara masa yadda ya ce da wuta da aljanna sun yi ja, e tajjatin naru waljanna da wuta da aljanna sun yi ja a tsakaninsu sun tattauna a tsakaninsu sai ɗaya daga cikinsu wato ita wuta kenan sai ta ce waɗanda suke shiga cikinta su ne mutakaddirai jabbare su ne suke shiga cikin wuta ɗayar kuma ta ce ni waɗanda suke shiga cikina su ne masu rauni kuma talakawa an gane? Allah ya ce an nuna masa wuta waɗanda suka cika ta manya-manyan mutane ne da mata janna kuma da suka cika ta ko da suke cikinta su ne miskinai talakawa fakirai su suka cika aljanna Allah madasanarki ya ce mawuta an ce azabi wa azubu biki man asha ke wuta azaba ta ce da ke nake azabtar da wadda na ga dama wa ma kala wato wannan mai ruwa ne ke shakka cewa sai da yawa ma maza Allah ya da labari abinda Allah ya ce usibu biki man asha ina ina samar da ke itke azaba din ko wutar jahannama ga wadda na gada ma ga wadda na so wa qala li hadhi Allah kuma yace ma aljanna anti rahamati ke rahama ta ce arhamu biki man asha ina jin kan da na so da ke sai Allah ya ce wali kulli wahidatin min kuma mil uha kowace za ta cika kowane ya ta samu makamashinta za ta samu abincinta za ta samu mutanenta aljanna za ta samu wuta ma za ta samu to Allah saka mu cikin aljanna ɗin Allah karka sama cikin rabon wuta shi gaba وفي رواية عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فحاجت النار والجنة نعم فقالت النار أورثت بالمتكبرين والمتجبرين نعم وقالت الجنة فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس نعم وسقطهم نعم وعجزهم فقال الله للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي نعم وقال للنار نعم أنت عذابي أعذب بك الإرث من أشاء من عبادي نعم ولكل واحدة منكم ملؤها نعم فأما النار فلا تمتلئ فيضع قدمه عليها فتقول قد قد فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض رواه مسلم توانا حديثي kamar wadda ya gabata sai dai akwai dan bambanci na waɗansu alfaz waɗansu kalmomi da suka zo a cikin wannan wadda ba su zo a cikin hadisin da ya gabata ba amma maganan ja'in ja ko tattauna tsakanin wuta da aljanna ba bambanci tsakanin wancan da wannan ta wanta hajjatin naru aljanna wuta da aljanna sun tattauna a tsakanin su fakalatin naru sai wuta ta ce o eh o sirtu bil an fifita ni eh, abinda aka fifita ni da shi shine dan wuta waɗanda suke mutakabbirai a duniya Eh, wal mutajaddirina da jabbarawa jarrabawa su da menene mutanen banza masu nuna isa eh, masu cin zali wa qalatul jannati ta kuma aljanna tace famali la yadkhuluni illa illa du'afa'un nas tace ni me yasa me ne ba mai shiga na ba masu shiga na sai masu rauni daga cikin mutane wato talakawa kenan wa sakatuhum wadansu ba kowa ba kaskantattu daga cikin mutane wa ajazatum wa menene wa ajazatum daga jayyun su su suke shiga na ji aljanna fa qala Allahu lil jannati sai Allah ce ma aljanna anti rahamati ke rahama ta ce arhamu biki man asha da ke nake jin kan wadda na so min ibadi daga cikin bayina wa qala lin nari Allah ce ma wuta anti azabi ke azaba ta ce wazibuki man asha ina azaba ga wadda na so min ibadi daga cikin bayina wa likulli wahidatin minkuma ko minkum min uha wancan ya zo minkum ma wannan minkum eh Allah ce kowanne daga cikin ku za ta cika fa amman naru ita wuta fala tamtali'u ba za ta cika ba eh fa yada'u qadamahu sai Allah ya dora daga akan ta to lokacin da ta cika fa ta kula ce qat qat tana nishi huna fa hunalika tamtali'u a lokacin ne wuta za ta cika eh, wai zuwa ba'daha ila ba'd a lokacin ne za sashin ta zai shiga cikin sashi rawahu muslim to wannan da ya tabbatar da Allah yana da digadigai kamar yadda bayani ya gabata duk wannan ruwayan hadisin ya taho da cewa fa yada rabbul izzati qadamahu an gane wannan taif ci gaba na'am ci gaba wa bi anna lillahi saqan taliqu bi jalalihi wa 'azamatihi mhm. bila tashbih ولا تعطيل ولا أقول ساقه كساقي كما تقول المبتدعة يا Allah yana da shi shine sak an san gama ko singalali na yi imani Allah yana da singalali singalali na wanda ya dace da girmansa da zakinsa ba tare da ainihin faɗan yadda yake ba ko misalta shi da wani ko shabbahanta shi da wani ba kuma da tare cewa an ɓata siffan ba ba kuma dan ce saquhu ka saƙi a ce singalalin Allah kamar nawa ba Allah a'udhu billahi mu ba mu haka Kamata ta kullu mubtadi'a kamar da ayan bid'a suke fada dalilu ala zalika sai dalilu ala zalika min alkitab daga qur'ani qawluhu ta'ala يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون سورة القلم ويوم يكشف عن ساق malaman tafsiri da yawa nan suna cewa saƙirin na Allah ne mm. Ranan da Allah zai kware kwaburinsa waɗanda suke masu sujjada a duniya za su masa sujjada a lahira amma waɗanda suka ke masa sujjada a duniya kafirai kenan to ko sun jira su sujjada sai bayan su ya zama bai ɗaya ya zama sun dudu kamar itace ba zai lankwasu ba ne wa yau mai yukushafu an saƙin ranar da za a kware kwanji wa yi da'auna ila sujuda kira zuwa ga sujada fala ya sabi na ba su iya yi ba sun da bayan ya zama bai ɗaya. an gane ya zama kamar itace kamar fila ɗina bare lankwasu ba an gane wannan to a takaice yau mai saƙin yau mai shafu an saƙin an fahimci wannan eh ci gaba sai daga hadisi kuma an abi sa'id radiyallahu anhu qala na'am sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yaqul mm. yakshifu rabbuna an saqi yawa cewa yakshifu rabbuna an saqi rana Allah zai kware kwabrinsa ya ji kararan ji manzon Allah yakshifu rabbuna ubangiji mu Allah zai kware zai bude menene an saki saqihi Wa waye faɗi wannan to mu mun yadda haka yake awa ba ma ja fa yasjudu lahu kullu mu'minin wa mu'mina duk wani mu'mini namiji da mu'mina ta mace in Allah ya kware kabarinsa zai masa sujjada fa yabqa kullu man kana yasjudu fi dunya riya'an wa sum'atan duk wanda ya kasance a duniya yana yin yana yin sujada dan riya ne don a gani ko dan ji da kai don ko a ji shi a ce yana sujada yana sallah fa yadhhabu li yasjuda zai kokarin zai ya tafi akan zai yi sujada Fa ya'udu dhahruhu tabaqan wahidan. Yawa sai ba sai zama sun gungun ba ma dai ba ma dai lankwasuwa ba yawa to kenan nan muhallin shahid yakshu rabbuna an saqihi ya tabbata hadisi an gane tayyib ci gaba أؤمن بأن لله رجلا تليق بجلاله وعظمته بلا كيف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا أقول رجله كرجلي كما تقول المشبهة والمجسمة المبتدعة أيوة كنغا أبايا an ce an dangana Allah dangana ido gare shi ko aka zo aka samu da Allah ya dangana daga daga gare shi ya dangana menene kwanji gare shi to wannan kuma tana dangana kafan ne ma gaba daya ai a jikin kafa ne ake samun daga digai a jikin kafa ne ake samun menene kwanji to wannan kafan ne ma gaba daya cewa Allah yana da kafa an gane wannan to in da babu kafa ai kaga babu diga digai in babu kafa kaga babu me kenan ba kwanji zaka nan Allah yana da kafa ci gaba sai ka ce ko bi anna lillahi rijlan na imani Allah yana da kafa kafan nan kuma taliku bi jalali wadda dace da girmansa wa azmatihi bila kaifin wala tamsilin wala tashbihin wala tatilin wala qulu rijlahu ka rijli kama taqulu al-mushaddiya mujassima al-mubtadi'a دليله من السنة حجة ولنا في حديثين تجبا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فذكر أحاديث منها إيه؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحادت النار وتحادت الجنة والنار إيه؟ فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة وما لي لا يدخل لا يدخلني إلا ضعفاء الناس إيه. وسقطهم وغرتهم إيه. قال الله للجنة إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي نعم ولكل واحدة منكما ملؤها نعم فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله رجله تشيني هذا الشاهد نعم رجله كفر كفروا to shine malin shaddi ka kawai taqulu qat qat qat فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض ولا يظلم الله من خلقه أحدا وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا رواه مسلم to da waccan ruwa da wala kaɗan mulahaza shi ne akwai inda ya zo yuzuwa wa ya zuwi wannan maƙulun eh, mabnin lil majhul kaga ce ba'duha akwai da kuma zo wa ya zuyi an gane mamnin alal fa'il kenan a daga dai muhalli shaɗin rijilahu sai Allah ya ɗaura kafarsa ya tabbatar da Allah yana da kafa yanzu akwai tayar mu ƙara dai ko babu ba tayar to gobe da mu tashi na 24 umin bi anna lillahi asabi'a cin Allah yana da yatsu an gane sai gobe Allah ya kai mu to ina alaran mu ya zo ya azumi muna cikin suratul an'ami mun aya da ko ka ci gaba ci gaba? da hamsin mm. ci gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا نعم وبعهد الله أوفوا نعم ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي آسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فأدلوا ولو كان ذا قربى وبعد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون Allah ce game da dukiyar maraya eh game da dukiyar maraya ku kiyaye kar ku ci kar ku mu'amalance ta illa billati Latifiya kan sai da hanya mafi kyau yadda za ta haɓaka ta ƙaru ba ta ragu ba nan ana magana da auliya'ul aitam ne waliyai masu kulawa da dukiya na marayu maraya shine wanda babansa ya mutu bai balaga ba an gane a cikin mutane ko mace ko namiji to ake ce masa maraya to babansa ya mutu ya bar masa dukiya dukiya nan kowace iri ne a gonaki ne gidaje ne moto ko ma me kuɗi ne ko me dai to wanda aka danka masa dukiyan kaman ko a ce babbansa ko kawunsa ko a hannun yayansa ko ma waye ne dai aka danka masa dukiyan to ya kiyaye ta hatta ya buluga a shudda sai lokacin da yaron ya balaga hankali ya zo masa ya san daɗin kuɗi ya san asara ya san riba to sai a ba shi dukiyarsa a kama shaidu ce ga dukiyar babanka da ya rasu ya bari eh, ga na gado ko ga rabanku a bima kowa rabansa lizzakari misali hazal unsaye ne namiji a ba shi rabon mata biyu shi kadai an gane wannan haka allah ya raba kuma ka zo raba ka ba sheda kowa ba shi dukiyarsa to kada shi wada ka ba shi amanan dukiyan ya cinye dukiyan ko ya almubazaranci ko ya lalata ta gabanin mai gado din ya girma ya sa dan dadin dukiya da nakala ce illa billati iya sai hanya mafi kyau a bude masa ko hannun jari ko kasuwanci yadda dai dukiyan dai za ta haɓaka an gane wannan eh, shi ne mai kulawa da dukiyan in yana da wadata kar ya ci in komai da wadata to zai ci gwargwadon wahalarsa da ya a dukiya ɗin yawwa yana musu kasuwanci ana samun riba ana raba riban da shi kafin mai dukiya ɗin ya girma ya kawo misali a bashi dukiyan babansa ko dukiyansa da ya gata Allah ce wa kai kaila wal mizana ku cika mudu da skele a cika mudu da skele ma'auna kenan masu gidan mai masu auna nama ko mai da kake aunawa dai kai kokari ka cika skele ka cika ma'auni kar ka shiga cikin wailul lil mutaffifin alladhina idza talu ala an-nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuqsirun in da ka auna ka cika mudu in za ka aunar ka tauye mudu a wannan zaluncin da ma'auna suke kenan masu gidan mai su tsoke mitan mansu iska dinga fita sa maka lita hamsin a maimakon lita 60 wannan duk tauye mudu ne tauye suke ne za su haɗu da Allah Allah ya sauwaka la nukallifu nafsan illa wus'aha Allah ce ba ma dora wa rai abinda ba za ta iya ba wai bi ma'ana idan ka zo yin awu din nan da mudu ta yi wasu kaɗan tauye kaɗan ba da nufi ba ba da son ka ba wasu 'yan kwayayyakin je su auka cikin naka maimakon wadda ka aunar masa to wannan insha Allah Allah ba zai kama ka da laifi ba dan ya fi karfin ka ba da a ce ba za a samu ɗan ragi ko ƙari ba to in dai ba da nufi aka yi ba Allah ba zai kama ka ba amma in kayi ne intentionally don ka cuci mutum ka tauye mudu to wannan ka zaka shiga hannu eh wannan ka zaka shiga hannu yawa wa idza qultum fadilu in za ku faɗi magana hmm, magana nan ta shafi hukunci ta shafi hukunci ne ta shafi sulhu ne tsakanin mutane tsakanin wannan da wannan su saba to kai adalci karka karkata zuwa ga wani ka yi magana da ka goyi bayan wani in ka yaka ka zama azzalimi ya kamala ce walau na za qurba ko da ka faɗi magana kansa ne dan uwanka ne na kusa a ce kaninka ne yayanka ne babanka ne baffanka ne za ka yi magana a kansa sai ka karkata zuwa gare shi ka ba shi gaskiya in ka yaka ka zama azzalimi in babanka ne bai da gaskiya ka nuna shi ne in babbanka ne in ka ko ma waye in ɗanka ne ma an bai da gaskiya ka nuna shi ne kada kawai dan dangantakar da ke da shi ka ba shi gaskiya wancan kuma tun da ba wani relationship tsakaninku ku da shi haka nan ka ba shi rashin gaskiya Allah bai yarda da wannan ba haka nan wa idza qultum fa'adilu in za ku faɗi magana ku yi adalci haka an san musulmai mu'minai da adalci an gane wannan amma yau mutane ba su adalci yawan da ka yi magana kan mutum zai kaga in baya ne kaga mutane suna wuce gona da iri za su faɗi magana da inda yana nan ba za su faɗi irin wannan maganan ba haka ne ga abin da mutane suke kenan ya kamata in mutum ba na maka faɗin maganar da ko yana nan zaka iya faɗa a gabansa wanda shine adalci amma yawancin mutane ba sa wannan adalci da ka musulunci ya zo da adalci duk magana da za a faɗa a sulhu ne a mai da bayani ne a mai a yi adalci na adalci mai ne a faɗe ta yadda take ba tare da karkata zuwa ga wajen wani ba an gane wannan wa bi ahadillahi aufu alkawari da kuka ɗauka na Allah ko na mutane to ku cika yana cikin alamun munafiki guda uku in yi alkawari ya saba in yi magana ya karya an bashi amana ya ci wa ufu bil ahdi inna al na kana mas'ula haka Allah ya ta ku cika alkawari alkawari za tambaya alkawarin Allah da ka ɗauka yana nan shine da ka bauta masa shi kadai ka ɗauka tun kana zuriya tsotsan zuriyar annabi adam to ka cika ka bauta masa shi kadai karka da shi da wani yawwa ka cika kawai da ke tsakaninka da mutane ka cika wannan shi ne. alƙawarin da aka cika shi bisa ba cika bisa kuskure wannan Allah ya sani zalikum wasaqum bihi la'allakum tazakkar abubuwan da aka faɗa tun daga shankar ku ga sharai kar ku ci dukiyar maraya kar ku karkata magana kar duk abubuwan da Allah ya mana wasiya da shi ya mana umarni da shi mu kiyaye mun yi haka to shine da mu azantu za mu tuna da abin da ake gaya mana نعم شكرا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه أوه. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون bayan abdullahi mas'ud ya eh, wannan aya ta sauka da Allah ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili eh ah, ah, ah, wa tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili ne kago eh. to nan kuskure zai to bi ayatina eh, ko ga jin da ko ga jin da a jin ne ne sai kawo wani wuri ba, to dan adam ne sai a yi masa uzuri ba da ba kuskure eh, Allah ya ce wannan ita ce hanya ta mai kyakkiya ku bi ta karku bi hanyoyi wannan hanyoyin nan kuka bi ba ta fara raka dukan an sabili za su rarraba ku za su ku da hanyar Allah kuma kuma tsakanin ku da ku rarraba to Abdullahi Mas'ud ga wani asar nasa kana ibn Mas'ud radiyallahu anhu Allah musu Allah kara masa da ya ce khatta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khattan bi yadihi manzo yayi zane zane da hannunsa sun makala wato zane guda ɗaya ke na mun sha magana kan wannan zane ɗin a riyadu sali na ko eh. ya ce haza sabilullahi mustaqiman haza eh. sabilullahi mustaqiman wannan ita ce hanyar Allah guda ɗaya ne kakkiya eh. wato musulunci ina yan interface ko zane wani hanyar Allah da yake ita wace ce musulunci yawwa don ka nemi wata hanya ta zama hanya ma a toshe take ba kuma za ta karɓo ba domin inna dina inda lahin islam addini a wurin Allah ba musulunci wa man yabtagi gairar islami dinan duk wanda ya nemi wani addini ba musulunci ba falam yuqbala minhu ba za karba masa ba Allah ba zai karba ba kuma wa huwa bil akhirati min al khasirin tashi kiyama dan wuta ne kawai an gane wannan da ka hanyar Allah guda da ce musulunci ba wata hanya duk wanda ga yake kama-kaman neman wata hanya sai da gabe gamsu da hanyar musulunci ba su ne yan interfaith ba su gamsu ba suna ta neman wasu hanyoyi hanyoyi na ana sa musu suna ana sa musu suna interfaith dialogue Ah, eh nairek nairek ko ga ne ba nigerian eh, interreligious council ko ga wani ne nairek da kuma ba eh ga sunan dai eh, eh kirislam kirislam islam christianity and islam su ne eh, jam'iyyar sadakatin adiyan har ta kasashe larabci zaka mata jam'iyyar sadaka. Eh? adiyan wato jam'iyyan abokantakan addinai ka ji wa abokantaka su abokantaka suka saka abokantaka ba ya abokantaka tsakanin addinai Allah ka mu da bata eh, to alhamdulillah mun yi hayaki yan kogo sun fara fitowa suna kare kansu saboda sun ga cewa in ba su fito sun yi bayani ba fa to fa za a nade taburmarsu a watsar waje eh, to amma yanzu mukaman da kuka karba kuke jagoran wannan kungiyar ya kamata ku fito ku yi resign ai kalku da mutane ku fito ku yi ka fito doka yi bayani ka ce ka janye daga wannan mukamin baka son sa dan lokacin har mun gana ana congratulating din sa ana taya shi murna da ka bashi ko ba ka bane ka fito ka ce ka yi ka yi tukunna ka fito yi mana an bashi mukami na wannan kungiyar ka fito ka ce ka yi resign shi ne cikan bara'anka ta yi amma kada yaudari mutane awa ka fito ka ce kayan resign ko gane ba ne awa tun da rana ta fito kowa ya gani ba sauran a fito a fito awa cikan tuba shi ne menene cikan tuba shigan juba da dama yawwa shigan juba da dama yawwa wa kuma rajin mazalimi ba akwai rajin mazalimi kayan mutane kamar Eh? shi ne shi za a ce ha wani turkal e fi za a ce ha yawa in kana mutalabbisan mutalabbisan biya kakakar halayi إلا الذين تابوا وأصله وبينوا فأولئك أتوب عليهم قالت وبينوا وبينوا وبينوا da cewa waɗansu suna ganin kamar cewa an ma makara ko a wannan bayanin ba yanzu aka ma da ya kamata yi tun da ai kun sani tuntunin da farko kun sani kun sani ko ku sani bare tuntunin kun sani kun san barna ne shiru a kanta ma barna ne boye boye gaskiya ne ko ba boye gaskiya ne boye gaskiya ne ai mutane da sun mutu akan wannan abu ah, wallahi wasu kuma da an bayyana musu da sun dawo wallahi wasu da an bayyana da sun dawo da wasu an musu nasiha da sun dawo wallahi da yawa sun mutu irin wannan mummunan aqida ta kafurci ta hada addinin musulunci da wani addini Allah amma ina Allah sawaka haza sabilullahi mustaqiman Da wannan hanyar Allah ce guda bi kakkiya in ka bi ta ina zaka je aljanna to mu da muke da wannan hanyar ina romu da wata hanya kuma ina romu da wata hanya har ni wani abokantaka dawa abokantaka dawa Allah sauwaka Allah sauwaka Allah sauwaka wallahi ba da abokantaka da shi balle ma a soke ne mun yi abokantaka da shi kenan mun ce masa kai ma daidai kake zauna a kan naka ta zaga ba musulunta kenan ba kuma da'awa sai a daina zuwa da'awa ana musuluntar da mutane a kuma daidai kuke a daina zuwa da'awa ai wannan aƙida in ka bita. wallahi barnar da ta yi wa musulunci yanzu kun san abuja kafi da territory headquarter na nama na kasar nan idan sallan idi ta zo za a haɗu 'yan bokonmu da masu kudinmu na abuja wala suka yi aka shaɗi ɗiban 'ya'yansu mata da maza 'yan shekara biyar shekara shida zuwa shekara goma akwai wani babban fili abuja nan ake haɗa suke yin biki in kirsimas ma ya zo sai a sake ɗiban da 'ya'yan musulmi da 'yan kirista sai a jihar billahi da zira ila ila huwa kuma intafe suka bullo da wannan kaga yaran musulmi su taso da cewa addini hobi ne kuma duk gaskiya ne in an je can aran rabe eh, ku yawa ku ku faɗa mana kun san tilif unity ne ake ce masa union park duk shekara in kirsimeti zuwa haka da ayi hmm. kaga alhaji ya ɗabi ƴaƴansa da mata da maza sun tafi dan musamman yan bokon mujahilai su suka su aka a wannan abu hmm. daidai su haka je tun sabi ka gama rawa aka yi rawa aka ci minti da cingan da su menene da su menene aka bin nan aka yi wake-wake sai a dawo in kirsunar zai zo a yi haka in musalla ta zo a yi haka yawwa an haɗu hmm. addini ya zama ɗaya ba kyama yawwa kirislam eh, kenan kirislam manzala da ya zo madina ya samu suna da wasu bukukuwa maharajan da yawul aruba da sauransu manzala ce ku Allah ya canja muku an ba ku ranar juma'a ita ce ranar bikinmu da ranar idi sallah karama da babba to maza Allah ce karku yadda ku karku sake wani tarayya da su karku halarci bikin su karku halarci bikin su maza Allah ya ce ku saba musu ku saba musu khaliful yahuda wan nasara ku saba musu kama yau a samu wai musulmi ne musulmi fa mai da'awa kuma shine yake ce a hadu a haɗu a haɗu da ya zo madina ya samu yahudawa suna azumin ashura sai tambaya ce me yasa kuke yi suka ce muna yi ne don tina ranar da Allah ya halakar da fir'auna ya ɗaukaka musa ya samu wannan ranar ta zo muke kewaya azumin ashura sai mu za ce yi mun muka fi cancantan annabi musa da ku ku hayaniya kuke yi mu ne muka fi cancanta don mu muke kan abin da annabi musa ya zo da shi manzala da ya ashura da wata shekara ta dawo to za mu saba musu mu da ne da menene da tasuwa don fa ya saba musu kafin shekara ta dawo manzo Allah ya mutu sabon suka ci gaba da yi da ashura da tasuwa don ya saba musu ya zo ya samu ba sa sallah da takalmi su yahudawa yace ce ku sallah da takalmi kado cikin buhari yana nan sallah da takalmi cikin ta malama yana ciki yazo zamu su ake gemu su bar gashin baki manzo ce ku saba musu ku rage gashin bakinku bakin ku ku cika gemu ya zo ya samu in mutum gurgura ta fito masa gashin safari sal na eh, duk wani abu nake ke barafa yana cikin nan ba duk na kawo shi wala duk yana ciki ya zo ya samu idan ya yahuda ta yi fari sal sai mu za ce to ku kure da naku da lalle don ku saba musu ta amma wai yau duk waɗannan hadisai duk wannan aƙidu a samu wani ne da awaye waƙi da su wai ya zo yana yana rungumar wanda aske gemu da gashin baki da cross a nan ɗinsa yanzu ku duba wannan wai a shafa ɗin nan ne a shafa ku duba hotunansa yanzu aka tura a cikin social ai kun gani kun gani har ma ta yake hannu da su arna har na hannu ke da shi ga gemu ya saka don yaudara yana hannu da su kuma shi ne wannan farfesan ya kare shi ya ce wai wai wai wai shi bai da wani aƙida ɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji ga wannan da ya kawo ziyara har nan cewa ya sani eh, isa ya zo nan ya zo saba mun zauna da shi shi ya gace da ah, kaduna amma wannan farfesa ya ce wai wai ya san shi saboda shekara nawa wai bai san shi da wannan aƙida ba Allah ya za ka haɗu da Allah za ci amana kuma ka yi ƙarya ka ci amanan ilimi ka yi kariya, to gashi ilimi gashi a bidiyo na shi da yake dalin ma shi ne ma director na interfaith da har amurka ya je gashi a bidiyo na to ya za ka yi yanzu kuma shi sarkin naka da kake karewa ai ga ku shiga ku shiga cikin abin da ku gani eh, ina ne kai google kai google interface da kuma naira da ka gani inda wuraren da ya je inda ya ta hulɗa daga sunan yan interface da ya dinga gabatar da wasu maganganu da ka ji wasu maganganu masu saba musulunci ku shiga ku gani da suna alhamdulillah daɗin social media da ba ƙarya ko ni ka faɗa is recorded yana nan yana nan da zuwa da zuwa bi da zuwa da zuwa bi in ma ka faɗi wata magana ka zo ka ce ƙarya ne to za a sama bidiyo ɗin ka gani in kai ka manta eh, shi shi a ganin youtube bai manta ba youtube ba mantuwa youtube ba mantuwa ba mantuwa ba mantuwa Allah ya sauwaka kaiwa ya ce to ya ce wa hafta an yaminihi wa shimalihi ɗan sai manzo Allah ya sake rubutu a jikin wannan dogon nan khutut zane zane zane ɗaya ya tafi hmm. sai ce sun matsala sai mazala ce wa hadihi asubul waɗannan 'yan hanyoyi da manzo Allah ya ce waɗannan su ne ɗariƙu hanyoyi laisa min ha sabilun illa alaihi shaitanun ya ce babu wata hanya ɗaya daga ciki ba ce akwai shaitan akan wannan 'yan ƙanana ƙanana ɗin nan hmm. an gane ya da'o ilaihi wanda yana kiran mutane zuwa gare shi waɗannan hanyoyin hanyoyi ke ɗariƙu subur ga suna in kana son hanya mai kyakkiya to ita ce musulunci kawai ka bi ta gata nan da manzo Allah ya zo amma an ka kauce mata to waɗannan subul hanyoyin shi da ka bi kuma su ne su entertain din su ne su suna su entertain su ne da sauransu ah, Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu ci gaba wannan zai eh wannan zai ana ba na fasara zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun wannan shine wasiyar da Allah ya mana ko da mu ji tsoron sa mu bi hanyar sa shi kadai musulunci kenan ci gaba thumma atayna musa alkitaba tamaman ala alladhi ahsana wa tafsila وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون الله يتشي mun biyo annabi Musa littafi shine at-Taura Nabi Isa ya zo da Injila New Testament and Old Testament an gane wannan wannan littafi ah, yake tamaman alal a sana wannan littafi a cike yake ya zama cika ga wanda ya kyautata hanya ta musulunci abi to Allah ya sanya wancan littafin mu a matsayinsa a ke kuma wanda ya kyautata wannan hanya din shine Allah wa tafsilan kuma ya bayani filla filla da kulli shay'in ga dukkan komai kuma ya zama hudan shiriya ne wa rahmatan jin kai ne la'allahum tayu bi liqa'i rabbihim imani da haduwa da Allah shine ran tashin kiyama haka littafin annabi Musa littafi ne na musulunci kuma aka ɗora annabi Musa kai aka bashi shi kuma Allah madaukakin sarki shine ya tsara masa wannan hanya din kyakkyawan hanya kuma ya bi ya rarrabe masa sannan musulunci Qur'ani shi ma ya zo ya ƙara tabbatar da cikan wannan littafi ɗin da annabi Musa ya zo da shi kafin ba ana magana ba kafin a yi tarifinsa kafin a baddala shi ne kafin a canja shi ana magana yadda aka sauko shi aka bai Musa a sa ba bayan an canja shi an saka ra'ayyuka a ciki ba an gane wannan alhamdulillah shi Qur'ani ba ba wanda ya samu daman canja shi koyi wani abu wanda ba daidai ba yawwa dama ya alkawari inna nahnu nazzalna zikira wa inna lahu lahafizuna yawwa don haka nan wannan littafi ya zama tamaman alal ladhi sana ya zama cikan ni'ima ne wanda Allah ya yi na masu kyautatawa wanda suka bi shi wannan littafi da kyautatawa to ta zama cikakken ni'ima a gare su da lokacin da kuma manzon Allah ya zo suka yi imani da Qur'ani suka yi imani da manzon Allah to waɗannan kan dukkan cikan ni'ima sun same ta sun yi imani da littafin Nabi Musa at-Taura da rayuwarsu ta yi tsayi manzo Allah ya bayyana suka yi imani da Qur'ani suka yi imani da manzon Allah to kaga sun samu kenan tamaman ni'ima ta riga ta cika a gare su amma waɗanda suka kafurce fa sun yi asara wancan bin Musa ma da suka yi ba zai musu amfani ba matukan lokacin da suke raye manzon Allah ya zo amma waɗanda suka mutu kafin bayyana manzon Allah a sun yi cikakken addini kuma sun addinin su musulunci an gane wannan yawa amma bayan bayyana manzon Allah duk wanda ya imani da shi to addinin da ya na bacin ba zai masa amfani ba ba da tsawo masa amfani ba to balle kuma waɗanda ma ɗan waɗanda aka samar bayan aihuwan manzon Allah bayan aiko manzon Allah har zuwa yanzu to duk wani addini suke Allah ba zai karɓe shi ba saboda me an shafe wannan addini din da addinin musulunci ba wani addini da ke existing bayan musulunci bayan zuwan manzon Allah ko kai ba zai karba ba wannan shine gaskiyar magana yawa ko kai Allah ba zai karba ba yawa an riga an shafe sai sa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga Umar yana karanta wasu some pages na eh, taura eh, eh manzon Allah ta ce me kake karantawa ne sai ce a wasu 'yan takaddu ne wadaka dan wasu rubuce-rubuce wasu ayoyi na attaura sai manzala ce masa za ku rika rudar da kanku kuna karanta wannan manzala ce wallahi idan annabi musa yana da rai in bai zo ba zai shiga aljanna ba ya zo ya dini ba iya kata ba kenan sai ya zo ya dini ni manzon Allah kafin ya shiga aljanna shi kansa annabi isa da musa din kowa ya zo shi to zai ka gani hmm. shugaban ma ga abin da aka ce ba zai je aljanna ba sai ya ji manzon Allah to sai ka zo هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وهذا كتاب أنزلناه مبارك الله تعالى قرآننا mun saukar da shi wanda ke da tarin albarka mubarakun duk wani albarka da kake nema na littafi ne yana ciki in medicine kake so yana ciki in aƙida kake so yana ciki in shari'a kake so yana ciki in kasuwanci kake so yana ciki in noma kake so yana ciki in science kake nema yana ciki komai da komai ma na bil kitabi min sha'i. Allah yace bai bar komai ba sai dai ilimin ka bai kai ba kawai yawa kuma littafi ne da ya dace da jiya ya dace da yau ya dace da gobe yake nuna maka littafin Allah ne yawa amma wasu da tafan gasu su da kansu madiyar su masu yawa suke waɗannan wadannan ayoyi ma su dace da wannan zamanin ba ba ba gabar amma mu ba wallahi in ka karanta wata aya in wata matsala ta bare kaga kamar yau aka saukar da littafin kaga wani kaga miracle miracle mu'jiza na qur'ani kenan yawa ya dace da kowane zamani wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun Allah ce wannan littafi ne da muka zo ne tarin albarka fattabi'uhu da ka ku bi shi to da aka ce fata biyu ku bi su banda sauran ko banda yin intanet ko su banda su ko su kan bin ƙura'ani baya kansu ko kuma ka yadda kansu bi ɗin, kuma haka ɗin kana tare da su baka taya Allah fushi ba ya ce su bi sun ƙidi amma duk kana tare da su ko saboda kai criminal ne mujrimi ne sun saba ma Allah sun kibin umarninsu amma ka kana runguma su kana haba haba ai imanin ka bai cika ba sai ka taya Allah fushi wanda Allah ke fushi da shi kai fushi da shi wanda Allah ya yarda da shi ka yarda da shi yawa to imani ya zauna haka ne wanda manzo Allah ya yarda da shi ka yarda da shi wanda manzo Allah ya kishi ka kishi wannan shine imani awa awa awa ai abun akida ce ko ba akida ba ce wannan take tsantsan akida awa in baka zama ko baka zama musulmin kirki ba awa fattabi'u wa Allah ta ku bi shi ku bi wa Qur'ani yawa wattaqu kuma ku tsara dokokin Allah la'allakum turhamun kun yaka kaza a cikin ku in ka bi Qur'ani ka tsara dokokin Allah to za a cikin ka samu aljanna in ka saba ta wuta zaka tafi lokaci ya, yayi ne ka tafi hmm. to kenan kenan waje malam suna. assalamu alaikum warahmatullah ana tambayar mai hukuncin tafsirin mata wato mace ta rika tafsiri mace ta rika tafsiri eh, tafsirin mawada ta yi wa wa mata yan wanta a ah, inda yan wanta ne babu laifi inda dai tsaya ga mata yan wanta والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ان ده متى ايه وده بلا بلا ني كيو تفسر musu qur'ani tay musu nasiha tay musu wazi amma mata ان وانت وانا يا يا يا amma kar ta fito social midiya. garin ta fito social media za ta kai ma waɗanda ma ba matan ba za su rika sauraron ta bayana cewa ko muryar mace al'aura bane a'a muryar mace ba al'aura ba ne amma maganar da ake yi fayyata ma'alimin allazi fi kalbihi maradun mutane ba daidai suke ba akwai yana da cuta ta sha'awa wannan cuta eh, ta son zuciya ta irin wannan rashin fitowar ta social media shi yafi ta tara mata eh, a masallaci ko a wani gida ko ta musu tafsiri ko ta zo wani abu ne kyau amma ka tafi ta social media wannan shine nake gani ko rediyo yawa don kamar da na faɗa muryar mace ba al'aura bace a wajen malaman sunna amma dai akwai waɗanda muryar zai iya zama musu fitina to wadda muryar su za zai zama musu fitina to bai kamata su saurare ta ba kuma hanyar rashin sauraron ta shine kar ta fito rediyo kar ta fito talabijin kar ta social media ta yi a boye to kenan na ba ku laifi na wani ita ce yanzu na shi gaba wani kuma ya ce a masa bayani game da yana ganin wasu kantunan magani na rubuta islamic chemist ko ne wasu akwai wani ina jin har hudu ba na yi akan wannan matsala akan wani ke cewa wai islamic medicine na ce musu ba wani ba wani abu musulunci wai islamic medicine babu wannan yaudara ce kawai irin tasu ba wani islamic medicine ba gaskiya ba ne yanzu wannan magunguna da muke sha su paracetamol predisolan capsule da sauransu agonantin da sauransu nan eh, musulmi ne suka yi su an hana mutum ya sha su alluran da muke karba musulunci ne suka yi maganan eh, magani ba maganan musulmi ko ba musulmi ba musulmi zai yi arne magani arne dai yi musulmi magani ga sabon manzana suka tafi bulagoro suka samu waɗansu kafirai sarkin garin maciji ya sare shi sai suka zo wajen sabai suka ce kun zo daga wajen annabi kun kuna da magani ku yi mana yadda sarkin mu da warke suka ce to ba dawo masa magani ba sai kun ba mu garken awaki shi kenan suka karanta masa Fati a yawarki suka ba su garken tumakin suna ji an ya halatta su ko zai halatta ba suka suka tambayi mazala mazala ce ni ma ku raba da ni kaga nan maganan da ake yi shi wanda aka masa maganin kaga bai kenan ba ma musulmi bane zaka za zaka iya karban magani a wajen wanda ba musulmi ba yana mu'amalar da ta halatta wannan mu'amala ta halatta ka karbi magani wajen wanda ba musulmi ba ka karbi ilimi wanda ba na addini ba wajen wanda ba musulmi ba da aka kawo da aka yi yakin badar aka kawo aka kamo kashirai Allah ce wanda yake da eh, kudi ya fanshi kansa wanda bai da kudi kuma ba za a ba shi ayan musulmi goma ya karantar da su karatu da rubutu ba fa ba addini ba bai karantar su karatu da su sun yi a hand and writing wato literacy in ya koyi da su literacy ya fanci kansa kuma haka aka yi ya koya ya musulmi karatu da rubutu haka nan koyan ilimi wadda ba na addini bai ya halatta kai wadda ba musulmi ba ka karbi magani wadda ba musulmi wajen ba musulmi ya halatta karbi magani kai dai sharadin kawai kada maganin ya saba ma musulunci kawai shine a yi maka magani da abu na haram kamar giya ko mushe ko wani abu na jasa ne kawai amma maganin itace ne a kwayayyaki ne wannan ya halatta so ba magana cewa wani islamic medicine duk wannan yaudara ce magani ya halatta ka karba wurin kowa yawwa ko bai da addini ma ka karba dai kawai ya zanto dai kawai kada maganin ya saba ma addini shi kenan kawai haka nan masu maganin medicine ma lokacin su jawo ayoyi akan ƙarya su jawo hadisi akan ƙarya maganin ya zo bai amfani ma za na tuhuman manzon Allah su kawo hadisin da ba nan yake ba ko mai rauni ma ko ma babu hadisin ma ko ba ga wani ga hotuna na tsaraici ma kuma wajen medicine a islamic Islam ya yi da hoto ne ba balle na tsaraici Ana cin amana addini suke wadana masu magunguna din cin amana addini ne ko kuma lokacin da asuba kun dan yi sallah ka ji labaran da ka zo ka huta sai ka ji wani garbi ya ga sa muku su yana ta jawo ayoyi ba wurin zaman su ba wani garbi kawai Allah ga ci gaba ci wani a wani kuma tambaya game da cewa kafin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam addinan nan guda kuma shari'in nan guda uku na Annabi Ibrahim na nabi musa da na nabi isa duk wanda yake kansu yana kan daidai ko kuma sai wanda suke kan na annabi isa ganin cewa shi ne annabin ƙarshe wanda ya addini bayan kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko misali a ce a bar maganar yahudanci madauki annabi isa tun annabi isa ya zo ya jaddada abinda ne musa ya zo da shi to majiyar musa ga mai maganan wa kenan annabi isa duk wanda ya bi addinin annabi isa kafin bayyana manzon allah sallallahu alaihi wa sallama ana sa ransa cewa yana aljanna matukan da ya kiyaye dokoki da abubuwan da annabi isa ya karantar an gane wannan wanda ya addinin annabi ibrahim annabi isma'il ya ki bautan gumaka an gane bai bauta ma gumaka ba bai bauta su mu da su ba to shi ma ana sa ran ya tafi aljanna wannan shine abinda malamin sunna suke tafi a kai amma wanda yake yin wani kowane addini ya je bautan guma kansa, ya bauta wa uzza ya bauta wa to wannan inna biwa baka finnari ko gane bane <laughs> ci gaba malam wa <laughs> gaba Mm. a wani kuma tambaya game da bacci eh. ya halitta mutum ya yi bacci bayan kallon asuba da la'asar kuma eh. ya ji wasu mutane suna ca ba daidai ba ne eh an an ce makaruhi ne kawai bacci bayan sallar la'asar saboda yasa ka dan yi mafarkin abubuwa munana kuma jikinka zai mutu amma ba haramun bane wannan shine kawai daga wannan tambaya mun sha amsa ta maganganun malamai akai shi gaba mana saura minti biyu to mu bai wa masu sauraro to saura minti biyu to malam mutum eh? eh na gane eh in ya ga kun ji abin da tamba wai ran juma mutum ya ce ba zai je sana ba zai huta ya halatta amma kada ka ce yin haka sunna ne a matsayin ja'izi ne kasan ja'izi shi ne abinda in ka yi shi babu lada ba alhaki ko gane ba ne yawwa ai ran ladin ma ya halatta kai ka ji kai ka huta amma kai ya zanto ka huta ne dan kana taimaka ma waɗancan yawa musulunci bai hana ka ba kowace rana cikin sati ka zaba ka huta ba hana ka ba yawa ka gane da abin yake yawa amma karka mai da shi sunna yawa na'am dan sunna sai mun manzo Allah yayi ko yayi umarni yawa na'am ayyuhum wani kasuwa da fara easy buy eh, a ina kasuwar take Allah ya masu harkan waya eh, da ya take ne ban ta wajen ta ba easy buy zai zo dai sai waya mm. zai biya 50% na wayan wa mai shago eh. bai da sauran kuɗi na gane ba ba shi ba kenan yawa kamar dubu ɗari ya ba da dubu hamsin kamfanin suna lagos za su cika masa sauran kuɗin kuma za su masa ƙari a riba ne riba ne aka yi wani riba ne duk dama yana cin irin wayen da za a riƙa yi ka gane a sa kowa sai ya ci riba ta hanyar wayo in za su cika masa cika masa kyauta mana in ya samu kawai biya ne za su masa ƙari cika masa suka yi sunansa menene bashi suka bashi don me bambancin da riba riba ce kawai ba ne karka yadda kuma ko ma naira ɗaya ne ba ma bai da mugun yawa ko ɗaya ne ya ci riba ko naira ɗaya ne ko rabin naira ne ya ci riba ku nisan cirin waɗannan abubuwa wallahi wannan ana sa mutane suna keta shari'a musulunci ne ta hanyar lafuwar dauran Allah sauwaka na wani wani bawan Allah ya yi yaya mutane za su gane cewa wannan abu sunna ne wannan ba sunna ba kuma ya dace da addini ya ce addini ba wani mizani shi da shi ganin cewa malamai suna fitowa suna wasu abubuwa to ai wannan tambaya ce wanda yake ya kamata a mata darasi a kai a wannan dai dai dai abin mu sama mata lokaci insha Allah ko kuma idan aka zo tambayan sai a yi ta kawai ita kadai sai mu fada dai ni extension yawa cikakken bayani na'am yanzu sauran rajin sakar su ne masu karage ko ya kai minti daya to to wa alaikum salam kudu bayan salafiya eh yawa da'awa ya sarka suka zo karba a wasu zo da'awa ne to dama ka sani yawanci irin waɗannan masu zuciya da batarwa sun fi zuwa masallacin da ba tsayayyun masu karantarwa da suka san addini ko gane ba ne a shi'a da suka zo ƙasan nan farkon su wani masallaci ya suka kame na gargajiya ne su lokacin ma suka ce ka gama ga masoyan mu ba sa kyamanmu, suna bin mu suna cin yankanmu, amma daga ba da itace suka fitar da su ba haka <laughs> dinga bure bure a masallacin sarki ko ba ga ne yan jama'atu tabligi idan suka zo suke zuwa daga bakin sadin nan ai sun taɓa zuwa masallacin nan sun sake dawowa ai da sun zame shi lanko-lanko da kullum nan da su yi masauki to yanzu ko zuwa suke aka ce su zo nan ba za su zo ba saboda da suka kawo abubuwan su na jahilci muka warware su ba sake dawowa ba to za masu sun tuzo zuwa wurin da babu ilimi ba karantarwa to sai su shimfiɗa sai su baje kolin su a wurin to abin da suke yi kenan kuma duk mai batarwa haka yake ya sai samu ya samu dausayin da babu sunna a wurin, to sai baza bid'arsa ko gane yanzu nan akwai wani ɗibgiggi ta nan ɗin nan da asuba nake jinsa ta nan to kun san ya samu wasu ɗibgaggu ne masallacin 'yan gargajiya da asuba zai faɗi faɗi son ta kawai ya tafi babu tote ayoyin ba ma daidai ke karanta su ba hadisan ma ba daidai ba kawai ya shiga nan ya shiga ne ya ƙuruntunsa kawai ya tafi ya samu 'yan gargajiya ɗibgaggu ta nan ɗin ne ke ta gabar ɗin nan nake jinsa da asuba wallahi kenan fa nake ce zaba tare wallahi wani lokacin ina in ina son da dariya ma yana sama da kishi <laughs> nake zan Allah wanda yake gaya musu irin waɗannan maganganu rayayyu ne ko matattu ne ba a gaskiya matattu ne bakin mace maka bakin maho bai karantawa daidai kuma bai da topics shi ɗan uruntu ne kawai na yanzu akwai yanzu a kodin suke sauraron sa wani ta yan gargajiya ne ta da aika ya samu ya ya za nan yake ta nan din wai wai sunan sa wai a a iliya iliya iliya iliya iliya iliya iliya iliya Allah zama ba to mu da Allah ya zo nan mana ya zo iliya, Allah ya zo nan wallahi muna da gayyatar sai zo nan don Allah Iliya ya zo nan ya zo don Allah wala da ba bashi tofi da rana ya zo shi amma amma ba zai zai damu masa tambaya shi ma ya sani sai ya bada littafi sai ya faɗi rafarar ba haka kawai ka zo garji, ka faɗi abu da ka kawai baka san inda abun ma yake ba baka karanta daidai ba baka da magabaci a kai kawai ka yi hayaniyar ka kawai ka tafi a dala ya zo muna gaita su dala ya zo nan ya zo shi wallahi tallahi ya zo za mu ba shi fili wallahi kai ko gobe da su ba ya zo shi amma ya zamu eh? ya ta zuwa wani masallaci ko da sautin ya kawo maka kada wani bai kada wani to yana dai ya karanta wani ya kada wani bai kai ma ya ba da rufar sai eh. ka zauna a baya ka daga hannu eh kace da suka kan su kanka da tafai ba da ta ba to <laughs> sai ka an tambaya dole aka fitar da shi gaskiya ne ya yi kyau ya yi kyau to ka ba da references ka ba da sunan littafai shi an zo da su kuma ka ce ba a karanta ba ba a yi tambaya ba o oh, dama a yi karya kake yi dama karya kake yi ai kare ya san gidan mai babban sanda don Allah ya taho nan ya zo mu damu ba shi dama in yana son awa guda damu ba shi amma ya bar mu yi tambaya ko na minti biyar in ya gama a awa gudan sannan Allah ya sawwaka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika